صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu biyar da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Sai shirin nan na kun san biye da shi akwai mu koyi harshen Farisanci. Sai kisoshin rayuwa da labaran wasanni. shirinmu na ƙarshe shine kiɗe iraniyawa amma hal yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran junju hali musulunci nan ƙasar iran ya ba da umarnin a gudanar da bincike mai zurfi a fashewar tashar jiragen ruwa na shahid raja'i ministan harkokin wajen ƙasar iran ya tattauna da shugaban hukumar iaea e dangane da tattaunawa tsakanin iran da amurka sannan za ku ji cewa mahmud abbas shugaban wato majalisar zattawa ta falasinawa da kuma shugaban plo wato ya nada mataimakinsa yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo hali musulunci a nan ƙasar iran imam said alil khamna'i a karon farko da ya yi magana dangane da fashewar a tashar jiragen ruwa na shaidu raja'i a kudancin kasar ya gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma suka jikata a wannan hatsarin ya kuma buƙaci a gudanar da bincike mai zurfi don gano musabbabin fashewar kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jagoran yana ba da umarni ga ma'aikatar shari'ar ƙasar ta gudanar da cikakken bincike don sanin abin da ya faru saboda ɗaukar matakan da suka dace don hana sake faruwa irinsa a nan gaba sannan idan akwai wa'anda suka yi kuskure to a hukunta su kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa jagoran wato gobarar ta taso ne a tashar jiragen ruwa na shahidar raja'i ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwa mafi muhimmanci a tattalin arzikin ƙasar iran don haka dole ne a ƙara ɗaukar matakan tsaro da kuma aminci a tashar saboda hana irin wannan sake faruwa sanadiyar wannan hatsarin dai majalisar dokokin ƙasar iran ta shaidanta makoki a duk faɗin ƙasar a yau litinin sannan shugaban ƙasar masud pezeshkian ya ziyarci tashar jiragen ruwa na shahid ali raja'i don ganewa idanunsa abubuwan da suka faru da kuma irin barnar da gobarar ko fashewar ta yi ya yanzu dai waɗanda suka rasa rayukansu sun kai arba'in sannan wa'anda suka jikata kuma sun kai kimanin mutum dubu guda shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya kuma ta majalisar ɗinkin duniya ya zanta da ministan harkokin wajen ƙasar iran a abbas arakci kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliya ƙasar iran da kuma tattaunawa da ke gudana a tsakanin amurka da iran a halin yanzu tashar talabijin ta faris tv a nan iran ta bayyana cewa a tattaunawar ta wayar taraho tsakanin jami'an guda biyu dai a jiya lahadi rafael gorosi shugaban hukumar iaea e ya bayyana cewa ya ji daɗin yadda jihunan musulunci ta iran ta zaɓi tattaunawa da amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya ya kuma bayyana cewa hukumarsa a shirye take ta gabatar da duk wani taimakon da jumhuriyar musulunci ta iran take bukata a yayin tattaunawar a nashi bangaren abbas arakci minista harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e kamar yadda yarjejeniyar mpt ta tanada da kuma dokokin ƙasa da ƙasa abbas ya faɗa masa inda aka tsaya ya zuwa yanzu a tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin iran da amurka dangane da shirin nukiliyar ƙasar wanda aka gudanar a biranen muscat na ƙasar oman da kuma roma na ƙasar italiya ya zuwa yanzu dai ƙasashen biyu sun gudanar da taro har guda uku dangane da shirin nukiliyar ƙasar ta iran kuma bangarorin biyu sun bayyana amincewarsu da yadda tattaunawar take tafiya shugaban Falasɗinu da kuma ƙungiyar kwatar 'yancin falastina wato plo mahmud abbas ya naɗa magajinsa da kuma wasu mataimaka tashar talabijin ta faras tv a nan tehran ta bayyana cewa abbas ɗan shekara 89 a duniya ya naɗa mataimakinsa ne bayan taron majalisar gudanarwa ta gwamnatinsa wanda aka gudanar a makon da ya gabata labarin ya kara da cewa kasashen yamma da kuma kasashen yankin sun daɗe suna takurawa abbas kan ya naɗa mataimaki da kuma wasu mataimakan don rawar da gwamnatinsa za ta taka bayan yakin gaza a yau ne dai majalisar zartarwa ta amince da naɗa hussein Sheikh a matsayin mataimakin shugaban majalisar zartawa ta ƙungiyar da kuma mataimakin shugaban ƙasa a lokaci guda kamfanin dillacin labarai na gwamnatin falasɗinawa fa a takaice ya bayyana cewa gwamnatin abbas ce da haƙƙin wato ta sanya hannu a kan yarjejeniyoyi da suka shafi falasɗinawa a madadin dukkanin ƙungiyoyin falasɗinawa banda wa'anda suke ɗauke da makami kuma suke yaƙar hamci ƙasar isra'ila wato hamas da kuma ƙungiyar jihadul islami a gaza mista ashek wanda ya kasance mataimakin abbas ɗan shekara 64 ne a duniya sannan na hannun dama abbas ne a ƙungiyarsa ta alfata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran shugaban ƙasar syria ya ƙi amincewa da buƙatar kurdawan ƙasar daga dakarun demokuraɗiyyar kurdiya wato kurdawa wato sdf na samar da tsarin tarayya a ƙasar bayan kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad da aka yi jaridar the nation ta jaridar the nation ta nakalto shugaba ahmad ashar yana faɗar haka a jiya ladi ya kuma ƙara da cewa tsarin tarayya wato yana barazana ga haɗin kan ƙasar syria sannan tsarin tarayya ya saba yarjejeniyar da aka kulla da kurdawan a baya-bayan nan a wani taron da suka gudanar a makon da ya gabata jam'iyyar kurdawan ƙasar syria sgc ta wa jaridar the nation bayan taronsu da suka gudanar kan cewa suna buƙatar tsarin tarayya a ƙasar syria don shine kaɗai zai tabbatar da haƙoƙinsu a ƙasar a cikin watan maris da ya gabata ne dai shugaba a ashar na ƙasar ta syria ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban dakarun kurdawan ƙasar syria sdf mai suna mazlum abdi dangane da haɗe dakarunsa da sojojin ƙasar syria sannan ya ce tsarin tarayya ya saba wannan yarjejeniyar mutane da dama daga nahiyar afirka ne suke cikin mutane kimanin hamsin wanda suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren da jiragen yakin amurka suka kai kan wadi gidan kaso a lardin sa'ada na ƙasar wato yemen tashar talabijin ta press tv tehran ta nakalto kamfanin dillacin labaran almasira yana cewa makaman amurka sun fada kan wani gidan yari da aka keɓe wa 'yan afirka kuma yawansu ya kai 115 amma har yanzu ba a san yawan waɗanda suka rasa rayukansu daga cikin wannan adadin ba labarin ya kara da cewa har yanzu dai ma'aikatan agaji suna aikin ceto wanda suke da sauran sharuwa sannan hotunan da aka fara nunawa sun nuna gawake da dama amma almasira ta bayyana cewa akalla mutane 68 sun rasa rayukansu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madala yanzu kuma sai sauran shirye mu da zan fara da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokumsan sai kuma mu koyi harshen farisanci. Akwai kisoshin rayuwa, labaran wasanni da kuma mu na ƙarshe wato kide-kiden Iraniyawa. Da wannan ko muke cewa a yi ne lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da irin sabbin matakan da isra'ila take ɗauka wajen ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza tun bayan da ta yi fatali da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta a yakin da take kaddamarwa a kan al'ummar yankin zirin gaza a cikin lokutan baya bayan nan da duniya ta shaida yadda isra'ila take amfani da karfi wanda ya wuce dukkanin hankali na mai tunani wurin kaddamar da munanan hare-hare akan yankin zirin gaza da kuma irin yadda take amfani da wasu hanyoyi da kuma take yin amfani da wasu makamai waɗanda ba a saba ganin irinsu ba wajen kaddamar da irin waɗannan hare musamman ma dai makamai waɗanda suke kona jikin ɗan adam don banda isra'ila ta yi fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yakin da ake a yankin zirin gaza banda ta ƙi kammala aiwatar da yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin da aka rataba hannu a kanta tsakaninta da hamas da kuma sauran bangare masu shiga tsakani na katar da masar inda yarjejeniyar ta kunshi matakai wanda kuma isra'ila ta yi fatali da ita ne tun daga mataki na farko isra'ilan ta yi amfani da wannan damar wajen sake dawo da hare-harenta kan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yankurin kubatar da yahudawan isra'ila da ake garkuwa da su a cikin yankin zirin gaza duk wata ca dai dukkanin abubuwan da suka shafi waɗanda ake garkuwa da su da kuma batun sakin fursunoni na palestinawa da isra'ila take tsare da su suna cikin yarjejeniyar da aka rataba mu hannu wanda kuma dukkaninsu ana aiwatar da su ne mataki bayan mataki kuma wannan shine abin da hamas ta tabbatar a cikin bayanan da ta yi bayan aiwatar da wannan yarjejeniya a matakin farko inda ta saki dukkanin yahuda wanda wannan yarjejeniya ta ambata a mataki na farko wanda kuma duniya ta shaida yadda hamas din ta aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani nakasu ba duk wani sha dai isra'ila tun tashin farko ta yi yunkurin kawar da wannan yarjejeniya da fakewa da wasu dalilai dangane da yadda hamas din ta bayar da gawar ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su a yankin zirin gaza wanda kuma isra'ilan ta ce ta bayyana ba gawar wanda aka buƙaci karɓa ba ne daga cikin waɗanda ake tsare da su duk wani sha dai hamas din ta tabbatar da cewa hakan ya faru ne sakamakon yadda isra'ila ta ragargaza wurin da ake tsare da yahudawan kuma yadda aka samu kure wajen mika gawar wannan wani dalili ne da isra'il take neman fakewa da shi domin aiwatar da mummunan kisan kiyashi da kuma tabbatar da duniya da cewa ita ba ta aiki da duk wani alkawali ko kuma wata yarjejeniya wadda ta rattaba hannu a kanta da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa tun daga farko isra'ila ba a shirye take ta aiwatar da yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta ba akwai dalilai da dama waɗanda suke ishara da hakan daga cikin ƙwararrun dalilai waɗanda suke nuna cewa isra'ila ba shirya take ta aiwatar da wani yarjejeniya ba shine yadda tun farko take amincewa a rattaba hannu akan yarjejeniyar har sai bayan da ta fuskanci matsin lamba mai tsanani daga gwamnatin amurka da hakan ke nuna cewa isra'ila ba ta amince da wannan yarjejeniya ba ne don kashin kanta a'a ta yi hakan ne kawai domin daɗaɗawa gwamnatin donald trump wasu daga cikin irin matakan da isra'ila ta daga dauka daga bisani bayan karya wannan yarjejeniya shine kai munanan hare-hare a kan ɓangarori waɗanda suke gudanar da ayyuka na agaji da hakan ya hada har da bangarori na ƙasa da kasa da kuma na majalisar dinkin duniya da yanzu haka akwai rahotanni waɗanda suka fito daga bangaren majalisar ɗinkin duniya da ke cewa tun bayan fara aiki da yarjejeniyar da suka da buɗe wuta ɗin isra'ila ta kashe ma'aikata da dama wanda yawan su ya kai ma'aikata goma sha biyar da suke aiki a bangaren ayyuka na jin kai da kuma ayyuka na likitanci gami da sauran bangarori waɗanda suke ƙarƙashin kulawa ta majalisar ɗinkin duniya wanda kuma dukkanin wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da suke ishara da yadda isra'ila ɗin take yin fitali da aiwatar da yarjejeniyar da ta rataba hannu a kanta majalisar ɗinkin duniya dai ta gargaɗi isra'ila a lokuta daban-daban to amma irin abin da isra'ila ta riga aiwatarwa ya tabbatar tabbatarwa duniya da cewa ba a shirye take ta aiwatar da wasu ƙudurori na ƙasa da ƙasa ba kamar da kuma ba ta ɗauki majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani bangare wanda yake da tasiri akan ta ba balantana ma har ya tilasta mata bin dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa baya ga kuma isra'ilan ta yi amfani da wasu hanyoyi waɗanda ba a saba ganin irinsu ba shine yin amfani da wasu katafiloli waɗanda suke toka kansu wajen kutsawa a cikin yankin zirin gazan tare da rusa gidaje da kuma nike ƙasa bayan ta rusa rukunin gidaje na falasɗinawa da suka riga suka yi gudun hijira suka ƙaurace wa mahallansu wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen isra'ila na korar falasɗinawa daga yankin zirin gaza da kuma mayar da yankin zirin gaza ya zama ɗaya daga cikin yankunan ta waɗanda take iko da su wannan yana ɗaya daga cikin abin da donald trump ya wa benjamin netanyahu alkawali tun kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar amurka a wa'adi na biyu sannan kuma bayan rantsar da shi ya sake nana ta wannan buri nasa na fitar da dukkanin falasdinawa daga yankin zirin gaza tare da laba su a cikin kasashen masar da kuma jordan domin yin amfani da kasar yankin zirin gaza wajen gina gidajen caca da kuma wuraren raye-raye da dai sauran abubuwa na masha'a da ya bayyana cewa yankin zirin gaza zai kyau da gina manyan katafaren otal-otal domin kuwa yanki ne wanda za a samu riba a cikinsa. dukkanin waɗannan sana daga cikin abubuwa waɗanda benjamin netanyahu yake shirin aiwatarwa ta hanyar ɗaukar matakai na tsananta kai munanan hare-hare a kan al'ummar yankin zirin gaza sama ma dai yankunan khan yunus da kuma nasirat wanda za a iya cewa a halin yanzu isra'ila ta riga ta gama kakkaɓe waɗannan yankuna baki ɗaya daga falastinawa sannan kuma ta shimfiɗa ikonta a kansu da dama daga cikin masu biyan diddigin lamarin da sun yi imanin cewa dukkanin abin da isra'ila take aiwatarwa wani tsararren shiri ne wanda kuma amurka ita ce kan gaba wajen aiwatar da wannan shiri Allah dai kawai isra'ila tana a matsayin wani makami da amurkan take amfani da shi ne wajen aiwatar da wannan shiri na mallake yankin zirin gaza kamar yadda trump ya ambata hakan da bakinsa kasashen yammacin turai musamman ma dai a kungiyar tarayyar turai sun nuna rashin amincewarsu da hakan amma ta hanyar yin allah dai da kuma ganganu na fatar baki amma babu wani aiki wanda suka aiwatar a aikace na taka wa isra'ila birki ko kuma hana ta aiwatar da wannan tsari kamar da kuma matakai da aka ɗauka na gurfanar da isra'ila a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wanda hakan zai zama wani makami na tsawatar da ita kasashe mambobi na kungiyar tarayyar turai aksarinsu ba su ɗauki wani mataki na a a gani ba na tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan hukunce-hukunce na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya akan isra'ila kuma ake ganin cewa tabbas yin sakaci da kuma nuna halin ko in kula na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa isra'ila wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na kisan kiyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza baya ga kuma da dama daga cikin ƙasashen musulmi na larabawa wanda har inda yau take ba a ga wani aiki a aikace ga ɓangaren su ba yana ɗaya daga cikin manyan abubuwa waɗanda isra'ilan ta yi amfani da su wajen ƙara faɗaɗa ikonta da kuma yin amfani da ƙarfi maras misaltuwa akan fararen hula da mata wanda ta kashe dubbai daga cikinsu a yankin zirin gaza ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya yi daidai da 30 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 470 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan afrilu na shekara ta 1555 aka kafa wata majalisar malaman addinin kirsa na mabiya ɗariƙar katolika a birnin augsburg na ƙasar jamus ƙarƙashin jagorancin fayil na hudu a karan farko wannan majalisa ta kaɗa ƙuri'a kuma ta amince da 'yancin kiristoci mabiya ɗariƙar protestant tare da amincewa da mayar musu da dukkanin kaddarorin kaddarorinsu da aka kwace sai dai hukuncin wannan majalisa ba a aiwatar da shi a aikace ba domin kuwa kowa ya fitar da wannan hukunci an ci gaba da yaki a tsakanin mabiya ɗarikar katolika da kuma protestant na tsawon shekaru a cikin ƙasashen nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan afrilun shekara ta 1965 amurka ta kai wa kasar dominican harin soji amurka dai ta kaddamar da hare ne akan al'ummar kasar dominican bisa hujja cewa tana kare 'yan kasar ta waɗanda suke cikin kasar ta dominican kafin harin na amurka dai dominican tana fama da mulkin kama karya na soji wanda ya fuskanci boran al'umma bayan wani rikici kuma wasu daga cikin sojojin kasar sun bi sahun al'umma wajen bijirewa 'yan mulkin kama karya waɗanda suke samun goyon bayan gwamnatin amurka wanda da ƙarshe dai al'ummar ƙasar ta samu nasarar kifar da mahukuntan kama karya ganin haka sai amurka ta tura sojoji 1,500 da sunan kare 'yan kasar ta waɗanda suke cikin kasar dominican amma bayan ɗan lokaci kaɗan sai ta ƙara tura wasu adadin sojojin kimanin dubu arba'in zuwa cikin ƙasar ta dominican da nufin mamaye ta tare da aikewa da manyan jiragen ruwa na yaƙi guda 37 waɗanda suka yi wa ƙasar ƙawanya baki ɗayanta amma sakamakon turjiya wanda al'ummar ƙasar suka nuna da kuma haɗa kai da wasu sojoji waɗanda suka goyi bayan boran al'umma al'ummar dominican sun kori sojojin amurka daga cikin ƙasarsu babu shiri masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan afrilun shekara ta 1945 wasu masu ra'ayin kishin ƙasa na ƙasar italiya suka kashe benito mussolini dan mulkin kama karya na jam'iyyar fascism an haifi musulini a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 1883 a cikin dangi matalauta a arewacin kasar italiya bayan ya kammala karatunsa na jami'a ya koma aikin jarida a ranar 23 ga watan maris ɗin shekara ta 1919 musulini ya yi amfani da tarzoma da hargitsi a kasar italiya domin ƙirƙirar jam'iyyar fascist da kuma ɗaukar matakai waɗanda za su ba shi damar tunkarar mahukunta a kasar da nasarar da jam'iyyar ta samu a sabon shekara ta 1922 musulini tare da amincewar sarkin kasar ya tare na lokacin ya zama prime minister bisa la'akari da irin gagarumin karfin da ya samu ya yi amfani da hakan wajen tunkara abokan hamaisa na siyasa sannan kuma a cikin kankanin lokaci ya zama mai karfin fada aji kamar yadda kuma jam'iyyarsa ta fascist ita ma ta zama jam'iyya mafi karfi a kasar italiya da hawan hitler akan karagar shugabancin kasar jamus musulini ya zama ɗaya daga cikin abokansa sannan kuma daga shekara ta 1936 zuwa 1939 sojin italiya sun shiga cikin yakin da aka yi na basasa a kasar spain tare da taimakon jamus da barkewar yakin duniya na biyu a shekara ta 1939 musulini ya bayyana goyon bayan bayansa kai tsaye ga adolf hitler a hukumance kuma bayan shekara guda sojin kasar italiya sun shiga cikin yakin gadan-gadan bayan cin nasara da shan kashin da suka yi sarki na kasar italiya ya soke musulini a ranar 25 ga watan yuli na shekara ta 1943 kuma daga wannan lokaci ne manufofin italiya suka ci gaba da sauyawa bayan cire shi an tsare musulini a wani wuri mai tazarar kilomita 100 daga birnin roma fadar mulkin kasar italiya amma aka sake shi tare da taimakon matukan jirgin kasar jamus a ranar 12 ga watan satumban shekara ta 1943 daga wani lokaci ne kuma aka mayar da musulini zuwa munich na kasar jamus bayan ya gana da adolf hitler ya koma milan ya kuma kafa jamhuriya mai goyon bayan jamus a arewacin italiya jamhuriyar musulini ba ta wuce watanni goma sha biyar ba kuma musulini ya gudu bayan da sojojin kawance suka dumfare shi a ƙarshe yayin da yake tserewa sanye da kayayyakin sojin ƙasar jamus benito mussolini an gano shi sannan kuma ya fada a hannun sojojin 'yan adawa a ranar 28 ga watan afrilu na shekara ta 1945 kuma bayan ɗan gajeren lokaci aka kashe shi har lahira. masu saurari kuma sun cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan afrilun shekara ta 1975 bayan shan kashi da kuma wulakancin da sojan kasar amurka suka gani a yakin vietnam sun fara janyewa daga kasar a ranar 28 ga watan na shekara ta 1977 bayan turawan mulkin mallaka na faransa sun bar kasar vietnam amurka ta tura sojanta zuwa kasar da sunan yaƙi da yaduwar akidar gurguzu bayan shigar sojan amurka a cikin vietnam an gwabza ƙazamin yaƙi tsakanin sojin amurka da kuma mayakan ƙasar vietnam waɗanda aka fi sani da vietcong waɗanda suke ɗauke da makamai kuma suke yaƙi da mamayar da ake wa ƙasarsu amma mayakan vietcon sun kai wani samame a kan sojin ƙasar amurka kuma sun yi musu mummunar ɓanna tare da zuwan mulkin richard nixon ƙoƙarin kawo ƙarshen sa hannu na sojan amurka ya sami nasara sosai da kuma da ƙarshe a ranar 28 ga watan afrilun shekara ta 1975 ya ba da umarnin janyewar sojin amurka baki ɗaya daga ƙasar vietnam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 نام سونا مجموعه گونگو مقبره مقبرتا شاعر موکی بزرگ بابا شعر وقع من بلدم نی نه قرن هشتم ƙarni na takwas. Doros miguid. Abin da ka faɗa haka ne. Hodud. Kimanin. haftsad Ɗari takwas. Sol. Shekara. Pish. Kafin. او زندگی می Shi ya kasance yana rayuwa. رایوه.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 نه ایالی بنا گینی تاریخی نه تاریخی قدیم دددی گنبد تلوه او بوده است شی یا کسنچه آن قرار داشته است shi ya kasance a wuri. Hose wurin tara ruwa. در a gaban رکناباد ƙoramar رکناباد Nahr. ƙorama شعرهای زیبا waƙoƙi masu daɗi او سروده است شی یا اکنون اینزو آن خراب شده است اروششی فعلی هلینزو. ینزو کی یوشی ساخته اند سنگینه. ساخته شده ast. an riga an gina shi hashtag tamanin me'amari fasahar gini Masole. jam'in maslaha ƙadimi da daɗe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 که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana ta tarjama a cikin harshen Hausa. نام این مجموعه حافظیه است اینجا مقبره حافظ شاعر بزرگ ایرانی است سونان ونن گونگون گنه گنه حافظیه نی انان ورن مقبرتر ببن مواکین ایران این نن تکی دا اکفسانی دا حافظ من چند شعر حافظ را بلدم او شاعر قرن هشتم هجری است. نی ناسان واسو دگز کن واقو کن حافظ. شی مواک اینه نا قرنی نترا هجرا کمریا. درست میگویید حافظ حدود 700 سال پیش در شهر شیراز زندگی میکرد. ابندا کفدا هکنی. hafiz ya kasance yana rayuwa kimanin shekaru 700 da suka gabata a garin shiraz In باغ besiyar بزرگ gast, مساحت in majmu'e زیبا ce gadrast? wannan lambu yana da girma sosai. Faɗin wannan gungun wuri mai kyau gwargudan yaya yake. اینجا 20 هزار متر مربع مساحت دارد.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 wata ƙorama. آب رکنی چیست؟ مننه روان رکنی آب آباد نام نهری است که حافظ در مورد آن شعرهای زیبایی سروده است. روان ƙoramar رکن آباد sunan وتا و چه ودا ya yi waƙoƙi masu daɗi a kanta. Amma aknun in bano hoz va kumbat nadorat. Amma yanzu wannan gini baya da wurin aje ruwa da kuma tulluwa. Bale, on banaye qadimi kharab shude ast. wancan tsohon ginin an rusa shi. پس بنای فعلی را کی ساختند؟ کنن وایگنا ونن گینن نه این بنا حدود 80 سال پیش ساخته شده است که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است. ونن گینن کیمانن شکرو تمانن da suka gabata aka gina shi wanda aka yi amfani da fasahar gini na zamanin da. To an saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu kuma mai musu jagora. Idan ana tare da mu a mako na gaba za a ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma mai musu jagora a cikin shirinmu na gaba a ci gaba da ziyarar da suke yi ta buɗe ido a cikin wannan birni mai daɗaɗɗen tarihi na shiraz to amma kafin shirin namu na gaba a majin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan malama jula da shirin afefe ne abdullahi salukin fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan rastan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin Mathnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirin yau. Madala masu saurara idan kuna tare da ma cikin shirma da ya gabata a kuma cikin sirar Imam alhassan hassan limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga Fatima salamu alaiha iyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sa na farko. A cikin shirma da ya gabata mun ji yadda wasu malaman tarihi suka kawo wasu hadisai wa'anda ba su inganta ba suka jingina wa imam alhassan salam dangane da son da yake wa khalifa na uku wato Usman bin affan mun gudanar da bincike cikin ɗaya daga cikin hadisan a sanadi da kuma mataninsa inda muka tabbatar da cewa mada'in wanda aka rawaito wannan hadisin daga wajensa wato yana daga cikin jama'a wacce take addini da kiyayya da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau mada'in yana kirkiro hadisai wa'anda yake jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na musanta su da kuma kirkiro wasu hadisan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na yabon banu umayya sannan a matanin hadisi mun bayyana ƙaryar zance mai cewa imam hassan salam ya zargi mahaifinsa imam ali salam da hannu a kisan usman bin affan sannan mun san cewa imam hassan salam yana tare da mahaifinsa a manya-manyan yaƙe-yaƙe guda biyu da ya yi a lokacin halifancinsa tare da wa'anda suke tuhumarsa da zubar da jini khalifa na uku wato yaƙe-yaƙen jamal da siffin imam hassan salam ya yaƙi wa'annan maƙiyan mahaifinsa salamu alaihi wanda suke zarginsa da hannu a kisan halifa usman kuma ba mu taɓa sanin akwai saɓani tsakanin imam ali alaihi salam da ‘ya'yansa alhassan da alhussein salam ba daga ƙarshe mun kawo muku yadda manya-manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da suka rage a madina suka rubuta wasiƙu zuwa sauran sahabban a sauran yankuna na daular musulunci suna neman taimakonsu don kauda khalifa Uthman daga khalifanci saboda ya saba littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma siran halifofin da suka gabace shi sun koka kan yadda ya miƙa al'amuran daular musulunci ga danginsa banu umayya musamman marwan a hakan suna satan dukiyar al'ummar musulmi sannan sun bar su cikin talauci mun bayyana cewa akwai abubuwan lura a cikin wannan wasiƙar kamar haka farko suna zarginsa da yakin amfani da littafin allah suna zarginsa da sauya sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin watsi da shi suna zarginsa ya yi watsi da hanyar halifofi biyu da suka gabace shi wato khalifa abubakar da umar ya kauda ma'anar khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yadda ya kamata ta kasance ya kwace dukkanin dukiyar al'umma da kuma sarrafa ta a wasu wurare keɓantattu wato kashe ta kan danginsa bani umayya malaman tarihi sun bayyana cewa waɗannan al'amura sun girgiza daular musulunci kuma sun kusan rusa ta sannan mun bayyana cewa wanda suke sokan shugabancin halifa Usman. sun rubuta wata wasiƙa ga murabitun wato waɗanda suke kula da kan iyakokin daular musulunci daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallam sun buƙace su su dawo madina ko yathriba don tsaye da khalifanci manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma tabbatar da khalifanci ya dawo kan yadda ya kamata ta kasance. ga kuma matanin wasiƙar kamar haka suka ce lallai ku kun fita ne don ku yi jihadi akan tafarkin Allah mai girma da ɗaukaka kuna neman kare addinin musulunci addinin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lallai khalifanku ya lalata addinin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku dawo ku tsaye da shi banda haka a lokacin da wasiƙun nan suka isa yankuna daban-daban na daular musulunci sun yi ta aika tawagogi don ganin abin da ke faruwa a madina sannan tawagogi da suka isa madina don gane wa idanunsu abubuwan da suke faruwa da kuma tattauna matsalolin da kuma yadda za a magance su sun hada da tawaga daga ƙasar masar kafin haka dai akwai mutane 700 da suka tura tun farko bayan da suka kama wani bawan khalifa Uthman wanda ake kira warsh dauke da wasikar khalifan zuwa dan uwansa gwamnan masar abdullahi ibn abi sarh na kashe su ga baki ɗaya idan sun isa ƙasar masar wato muhammad dan abubakar da kuma waɗanda suke tare da shi a wannan karon mutanen masar sun aika mutane 400 tare da jagorancin shi muhammad dan abubakar wanda dama yana madina da abdulrahman dan udais albalawi sai kuma tawagar kufa wacce ta hada da malik dan ashtar da zaidu dan sauhan al abdi da ziyar dan annadir al-harithi da abdullahi dan asim al'amuri da kuma shugabansu gaba ɗaya wato amru dan ahsam sai kuma na uku tawaga daga basra wacce ta hada da hakim dan jibilla tare da wasu mutane ɗari bayan haka wasu mutane hamsin sun bi su a cikinsu dai akwai zari dan abidi al'abdi da bishiru dan shurai alƙaisi da dan maharash da wasunsu daga cikin fitattun mutane da kuma sanannun mutane a birnin basra a lokacin da wa'annan tawagogi suka isa majina a yi maraba da su kuma an gode masu da karɓar kiran da suka yi sannan su tattauna da sauran sabbin manzon allah sallallahu alaihi sallam wanda suke madina da kuma sauran musulmi akan al'amuran da suke faruwa da kuma irin mummunan halin da musulmi suka shiga ciki saboda yadda khalifa usman ya sauya al'amura da dama daga ciki ya hana su dukiyoyinsu wanda suka saba samu a zamanin khalifofin da suka gabata ko kuma ya fita daga tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake raba dukiya tsakanin musulmi bayan 'yan kwanaki sai mutanen ƙasar masar suka ga cewa kafin komai. da farko ya kamata a rubuta wa shi khalifa usman wasiƙa a yi masa nasiha ko gargaɗi kan ya dawo kan tafarkin da ya dace ga kuma kaɗan daga cikin abin da wasiƙar ta zo da shi bayan basmala da salati ga manzon allah sallallahu alaihi wa da kuma godewa allah ta'ala sai suka ce bayan haka ka sani kan cewa lallai allah baya sauya halin da mutane suke ciki sai sun soya halinsu muna haɗa ka da allah kuma muna sake haɗa ka da allah kai kana cikin duniya mai gushewa kuma kada ka manta da rabonka na lahira kada duniya ta ruɗe ka kuma kasancewa mu don allah muke yi kuma don allah muke fushi kuma muna neman yardan allah ne kuma lalle ba za mu sauke takubbanmu da muka ɗora a wuyoyinmu ba sai ka tuba daga abubuwan da ka aikata mana tuba mai tsanani kuma a fili wannan shine maganarmu da kai sannan mu a gare ka allah ne mai karɓan uzurinmu dangane da kai wassalam a lokacin da khalifa usman ya karanta wannan wasiƙar ko takardar sai ya ji tsoro sai mughira ya nemi izininsa ya yi magana da mutanen masar sai ya ba shi izini amma a lokacin da suka gan shi sai suka ɗaga murya suna cewa ya makaho koma ya fajiri koma ya fasiki koma sai ya koma ya kasa magana da su sai usman ya kira amur dan as ya buƙaci ya yi magana da mutanen masar ya amince amma a lokacin da suka gan shi sai ya yi musu sallama amma ba wanda ya ansa daga cikinsu daga ƙarshe suka ɗaga murya suna cewa koma ya maƙiyin allah ka koma ya kai ɗan nabega kai ba amintacce ba ne a wajenmu ba kuma mai aminci ba a nan sai khalifa usman ya fahimci cewa a nan sai khalifa usman ya fahimci cewa babu wanda zai taimaka masa sai amirul mu'minin ali ibn abi talib salam sai ya nemi taimakonsa ya faɗa masa cewa ya yi kira ga mutanen zuwa ga alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai imam alayhi salam ya amince amma da sharuɗa kan cewa ya yi masa alkawalin tsakaninsa da allah zai yi aiki da abin da ya faɗa sai ya alkawali zai cika alkawulansa zai yi aiki da abin da ya faɗa sai imam alaihi salam ya je wajen mutane shi ma a lokacin da suka gan shi sai suka ce koma sai ya ce a'a na zo maku da cewa za a yi aiki da littafin allah a kanku kuma za a sauya duk abin da kuka yi fushi domin sa sai ya faɗa musu abin da khalifa ya faɗa sai suka ce ka lamunce mana haka zai faru sai ya ce e sai suka ce to mun yadda sai ya shigar da manya-manya da fitattun mutane daga cikinsu wajen Usman. sai suka yi ta sukansa sannan suka ce ya sanya abin da ya yi alkawali na aiki da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma ba wa musulmi haƙƙinsu da ya ƙi su, a rubuce sai ya amince ya rubuta ya basu sannan suka karbi takardar suka kama hanya suka tafi kasar masar wannan shine nassin abin da ya rubuta wannan rubutun daga bawan allah usman amirul mu'minina zuwa ga wa'anda suke sukansa daga cikin muminai da ko musulmi kan cewa haƙƙinsu ne in yi aiki da littafin allah da sunnar annabinsa a cikinsu za a bawa wa talaka haƙƙinsa wanda yake cikin tsoro kuma a amintar da shi wanda aka kora kuma a dawo da shi kuma za a samar da kuɗaɗe ga musulmi sannan aliyu dan abi talib salam shi ne mai lamun cewa muminai kuma wajibi ne ga uthman ya cika alkawalin da ya ɗauka a cikin wannan rubutun banda haka zubair dan awam talha dan ubaidullah da sa'ad ɗan abi waqas da abdullahi ɗan umar da zaidu ɗan sabit da sal ɗan Hunaif, da abu Ayuba khalid ɗan zaid dukkaninsu shaidu ne kuma an yi wannan rubutun a cikin watan zulkida shekara ta 35 bayan hijira to ma sauraro saboda ƙuriyar lokaci ana zamu dasa aya a cikin shirmu yau sai kuma wata fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. labaran wasannin mako. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurari mu a cikin shirin na labaran wasanni wannan shi ta mai kawo muku muhimman labaran wasanni da su shafi a can nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun ta da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda zamu fara nahiyar afirka kuma za ku cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗaya ta ji kunya a jiya lahadi 27 ga watan afrilu ne aka buɗe gasar ƙwallon fashin kofin nahiyar afirka ta yanzu shekaru 20 a birnin alkahira na kasar masar inda aka buɗe gasar tsakanin zambia da kuma saliyo kuma an tashi wasan kunnen doki babu ci sai kuma kasar masar ta lallasa afirka ta kudu da ci daya da babu a jibi laraba kuma za a kara tsakanin afirka ta kudu da tanzania sai kuma saliyo ta ke ce raini da kasar masar ana sa ran kawo ƙarshen wannan gasar a ranar 18 ga watan mayu kuma kasashe hudu da suka nuna rawar gani a gasar za su wakilci nahiyar a gasar kwallon kwacin kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20 wadda kasar chile za ta ɗauki bakunci a watan satumba mai zuwa to a daga cikin tarihin fara wannan gasar a takaice dai shekaru 46 ke yadda fara gasar kwallon kafa ta matasan ƙasa shekaru 20 a shekara ta 1979 kenan a ƙasar japan wasan farko da aka buga ya kunshi tawagar kasashe sha ɗaya wanda kasar algeria wadda kasar algeria ce ta dauke kofi bayan da doke gini ta ci hudu da hudu a gasar farko ana yin ta a gasar farko farko gasar ta farko ana yin ta ne na ya da kanin wani wanda duk wanda aka ci shi aka fitar da shi to shi kenan ya sanarwa da gasar tawagar najeriya ce ta zama wadda ta taba dauke kofi har sau bakwai a tarihin wannan gasa sai kuma kasashen masar da ghana sun dauke kofin sau hudu hudu sai kuma kasashen algeria kamaru morocco angola eh, wato congo zambia mali senegal duk sun dauki wannan kofin a wani a karo ɗaiɗai a tarihi kasashen najeriya da masar mai sokin baki sun halarci gasar har sau goma sha tara kamaru ta ci gasar sau sha shida ta ɗara ghana da mataki ɗaya kawai kasashen kenya da saliyo kuma shine karo na biyu da suke halartar gasar na farko da suka halarci gasar ita kuma tanzania shine kanta na farko da suke halarta bayan na farko ta halarta a shekara ta ɗaya ga yadda rukunin kasashen kasance na fafatawar da ake yi gasar yan kasa shekaru ta 20 a kasar Masar na kasar da yanzu aka suke fafatawa a rukunin ko kasashen Masar Zambia Saliyo Afirka ta Kudu da kuma Tanzania sai kuma rukunin B inda ya hada da kasashen nigeria Tunisia, Kenya da kuma Morocco sai kuma rukunin C inda ya kunshi kasashen Senegal, Afirka ta Tsakiya, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sai kuma kasar Ghana. shekaru 33 kenan bayan da ya yi ritaya daga wasannin guje-guje tsalle-tsalle innocent ebunike wanda babu shakka ɗaya daga cikin fetun 'yan wasa da masu horar da 'yan wasa a najeriya har yanzu yana cikin jerin 'yan wasa mafi girma a fagen wasanni a wani bincike na baya bayan nan da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya suka hukumar kula da tsalle-tsalle na duniya suka gabatar hukumar da wasanni da jiki ta duniya suka fitar ya nuna cewa ibunike ya samu gurbi. To zuka mai da zango a yankin Asiya domin jin irin wayanar da ake toyawa, inda za ku ji cewa a jibi talata za a kira tsakanin kungiyar kwallon kafa ta alhilal da kuma da kuma al'ahali ta ƙasar saudiya a cikin wasannin da a cikin da gasar da ake bugawa na cin kofin asiya sai kuma ran laraba a kira tsakanin annasr da kabazaki a bangaren wasan gasar kwallon kafa cin kofin firimiya kuma na ƙasar iran a ran amis mai zuwa za a buga tsakanin chadar mabardikan da kuma folad sai kuma nasaji mazandaran ta kara da habadar sai kuma mr janjani sai kuma mr afsanjani da kuma fesfolis da kuma fesfolis sai kuma istiklal kuzistan da kuma kormabad sai kuma juma'a inda za a buga tsakanin istiklal da aluminium arak sai kuma mai ta kara da zubahan yayin da shamsa azar kazbin za ta buga da traktor sai fana kuma ta buga da golgahar sirjan to wannan kenan game da abubuwan da suka faru a yankin nahiyar afirka da kuma yankin asiya to madalla yanzu kuma mai zango a wato nahiyar turai inda za ku ci cewa kwallon da george conde ya zura cikin mintuna na karin lokaci ta bai barcelona nasara da ci uku da biyu a kan abokiyar hamayyar ta real madrid wasan karshe na copa del rey na mai ƙayatarwa a cikin wannan yanayi na mai ban sha'awa a filin wasa da aka gudanar a ranar asabar ta gabata ƙungiyar barcelona ta ce rikodi na tsawaita gasar cin kofin spaniya karwan 35 sakamakon bugun da kai sai mai tsaron gida da faransa wasan da ya kaya ne da kyara hannun real madrid yayin da antonio rudiger da lucas vazesk waɗanda ke kan benci bayan an soya su tun da farko sun karfi jan kati saboda rashin amincewa da su atletico madrid na son cristiano romero manchester city na zarcin dan wasan bayan na juventus andrew cambiso atletico madrid na son dan wasan bayan tottenham dan kasar argentina cristiano romero mai shekara 27 da haihuwa ana sa manchester city za ta dauko dan wasan bayan italiya da juventus andrew cambiso mai shekara 25 inda club din na italiya ya karkata zuwa ga dan wasan bayan arsenal na portugal nono tavares mai shekara 25 da haihuwa wanda zai zamo aro a lazio ƙungiyar kwallon kafa ta newcastle united da manchester united da tottenham da west ham da chelsea da liverpool duk suna sha'awar sayan dan wasan canada jonathan david mai shekara 25 da haihuwa da kwanta ragin sana lile ya kare a bazara amma masili na fatan shawo kan dan wasan ya ci gaba da zama a faransa kocin real madrid carlo ancelotti zai ci gaba da tattaunawa kan karbar aikin horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil kafin watan yuni mai shekara 65 da haihuwa dan kasar italiya zai gana da wakilan hukumar kwallon kafa na kasar brazil ancelotti ya ce batun komawarsa za a iya yi ta tattaunawa a makon gobe ba a yanzu ba bayan da ta doke real madrid da lashe cop de real na ranar asabar da ta gabata a sevilla an hangi wani attajiri ɗan ƙasar brazil diego fernandes wanda ke wakiltar hukumar kwallon kafar brazil ya halarci el clasico da aka yi a sevilla manchester city ta kai wasan karshe a fa cup na kakar bana bayan ta doke nottingham forest da ci biyu da babu a ranar lahadi a wembley minti biyu da takale da city ta fara zura kwallo a ragar forest ta hannun rico lewis kuma hakan suka je hutun rabar lokaci a kungiyar ta Etihad na da ci daya da babu. Lewis mai shekara 20 da haihuwa da kwana 157 ya zama matashin City da ya ci kwallo a Wembley. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta lashe Premier League na shekara ta 2024-25 na karo na 20 a jimilla. Ko ba ta doke Tottenham da ci biyar da daya Lahadi a Anfield. Tottenham ce ta fara cin kwallo ta hannun Dominic Solanke minti sha biyu da fara wasa sai minti na hudu tsakanin liverpool ta farke ta hannun luis diaz sannan mike alista ya kara ta biyu wannan yana kenan liverpool ta samu damar ɗaukar kofin premier league na bana a jimilla iri ɗaya da na yawan manchester united antonio rodriguez na fuskantar barazanar dakatarwa daga wasa daga buga wasanni bayan da alkalin wasa ya ba jan kati a wasan karshe na copa del rey real madrid ta sha kashi a hannun barcelona da ci uku da biyu a wasan da aka buga a filin wasa na sevilla rodriguez da luskes sun samu jan kati a wasan duk da cewa an sauya su saboda nuna fushi da suka yi karshen hurawan fefe ta da aka yi masa jin kaɗan kafin a tashi wasan a ila yau an sallami george balingam daga bisani saboda nuna rashin da'a ƙungiyar kwallon kafa ta wato liverpool na son ɗauko ɗan wasan crystal palace adam watson ana alakanta andrew na da komawa saudiya david moyes yana son sake haduwa da thomas sosek ƙungiyar newham ta saudiya ta fara tonawa da wakilin gola manchester united da kamaru andrew onana mai shekara 29 da haihuwa kocin everton david moyes na son ɗauko ɗan wasan tsakiyar jamhuriyar czech thomas Soke mai shekara 30 daga west ham barcelona ta lashe kofa del rey na 31 a jimilla bayan doke real madrid a ranar asabar ta gabata da ci uku da biyu a isodio olimpico da ke birnin sevilla a spaniya barcelona ta fara cin kwallo hannun pedri a minti na 28 da taka leda kuma na biyu wato cop de rey sannan na farko tun bayan wadda ya zura a ragar atletico madrid a cikin watan fabrairu da ya gabata daga ba real madrid ta farke a hannun kilin pepe a bugun tazara saura minti ashirin a tashi wasa na el clasico magoya bayan arsenal da dama da ke fafutukar ganin kungiyar ta gasar premier ta yi da batun sabunta na daukar nauyin da ke tsakaninta da kasar rwanda sun kira ga hukumar ta kulob din da ta ajiye batun ribar kuɗi a gefe gwamnatin congo dai na zargin rwanda da baiwa 'yan tawayen m23 makami ta zato da dakaru da tallafa mayakan dan wasan real madrid ecuador kamambinka zai jinya har zuwa ƙarshen kakar bana dan kwallon tawagar faransa ya ji rauni a laraba ta gabata a wasan da real madrid ta ci getafe da ci ɗaya da babu a wasan la liga an sauya kamvinga da karawar a bar gasar ta ta sifaniya yayin da real madrid ta sanar da cewa zai jinyar watanni ta masu saurare duka duka iya abin da ya soke a cikin shirin gan lokacin da aka ɗebar ya kawo jiki ban da a ana a tare shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu al'adun labaran da suka shafi nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai amma kafin na amadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waƙa da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi murtada gudarzi da fatan masu saurare su kan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai a lafiya عروس فصل و بهار و و عروس فصل بهار و محمد و سمت نگار و محمدم سمت نگار و و همگی تشت طلا به سر کنین همگی رختای نو به بر کنین برای از آسمون نقل و نباد همه از بی جوون خبر کنیم با دو بارون را ببین دف مزنه با و بارون را ببین دف مزنه که خدای گل در کف مزنه که خدای گل در کف مزنه مشنوی مشنوی سرنای باده مخنه بپشین پلاو به کاشون بخنه آینه بندون بکنین سهن و سرا آینه بندون بکنین سهن و سرا هرکی از را مرسه تا بدنه هرکی از را مرسه تا بدنه عروس فصل و بهار و محمدم عروس فصل و بهار و محمد محمدم سمت نگار و محمدم محمدم سمت نگار و محمدم سیب سرخ و سنج دو سکه به دو این سفره سین روز نو با سلام و سبز و سیر و سما تنگ ماهی به برش یکس منو با و بارون رویدیم دفت زنر با و بارون رویدیم دفت زنر به خدای گل وقت تبق میخک و ناز بری خاک عزیز سرفراز همگی کل بزنیم به روزگار که مگن به شادی و سرنا و ساز که مگن به شادی و سرنا و ساز عروس فصل و بهارم دار عروس فصل و بهارم دف مزنه باد و بارون را ببین دف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه تو madalla مو da gudarzi ko saurara a cikin waƙarsa kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ta fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar a makafin nan گر عادل نباشد مکفیدان می شود یک نصیحت با تو دارم تو به کس ظاهر مکن یک نصیحت با تو دارم تو به کس ظاهر مکن و دمز خوبان میزنم یار من آهنگر است و دمز خوبان میزنه دم به دم آتش به جان مستمندان میزنه طاقت اجران ندارد قلب پاکش نازک است گه به آب و گه به آتش گه بسندان میزند دل بسندان میزند گه به خزان را یاد کن رنگ زردم را ببین برگ خزان را یاد کن با بزرگان کم نشین افتادگان را یاد کن مرغ سیاده تو هم افتاده هم در دامش یا به یا دانده یا از قفص آزاد کن از قفص آزاد کن یا به نده یا از قفص آزاد کن از قفص آزاد کن Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 0098 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.